Ministan Lafiya na ƙasar Kamaru, Dr. da Malashi, ya yi Allah wadai a ranar Larabar da ta gabata da ganin yawan 'yan Kamaru da ba su son amfani da gidan sauro wanda ƙasar ke bayarwa kyauta a wani ɓangare na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, yayin da ƙasar ke cikin ƙasashe goma sha ɗaya da suka fi fama da cutar zazzabin cizon sauron a duniya ga baki ɗaya. Gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da wani gangamin raba gidajen sauro da ke da dacewa a ciki mai suna milda komai yasa wasu mutanen ke kin amfani da gidan sauro ga amsar wasu daga cikinsu ni a gaskiya batun gidan sauron da ake rabawa abu ne da ban damu da shi ba da yake ni ban kwana ciki na kwanta ciki yana dan damuna yana tike ni kuwa ina ji kamar iska baya wucewa eh, amma ni na fi gane in sa fanka ya buge ni iska ya buge ni shan yi baccin ji daɗi kuma ban gidan sauron ana sa magunguna a ciki to yana yana dan damu idan mutum ya kwanta ciki amma ni ban da matsala shi gaskiya ni ba na ra'ayin gidan sauro saboda gidan sauro je nake ga mamma da daure nake sannan sinadaran da suke sa gidan sauron yana shaƙe ne wato ban iya numfashi sai kuma na ji kamar ƙaiƙayi ƙaiƙayi yake samin a jiki gwamnati akwai abubuwa da yawa da ya kamata ta yi ta magance ba wai za ta ta'allaka a rarraba gidajen sauro ba akwai misalin matsalan talauci da mutane suke ta fama da shi ana fama da rashin kuɗi da kuma abinci ya tsada ya kamata su yi duba ga ta wannan bangaren Kasar Kamaru ta kaddamar da wannan gangamin raba gidajen sauro sama da miliyan goma sha shida da digo biyar domin kare ɗaukacin al'ummarta. An fara aikin ne a ranar bakwai ga watan Yuni a fitowa da ke yankin arewacin ƙasar wanda na ɗaya daga cikin waɗanda cutar zazzabin cizon sauron ta fi shafa. Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa ta matar Anofel Femel sauro da ke yaɗa cutar zazzabin cizon sauron ta samu juriya ga sinadarai da ke cikin gidan sauro shekarun baya waɗannan sabin kariya suna ɗauke da pyrethroid da chlorphenapir waɗanda ke a cikin nau'in sinadarai da ba a taɓa amfani da su ba an riga an tabbatar da waɗannan gidajen sauro a tanzania a cewar hukumar lafiya ta duniya who amfanin su na yau da kullum hanya ce mai sauƙi kuma mai inganci don gujewa cizo da wannan sabon kamfen na raba gidajen sauro gwamnatin kamaru na fatan rage yawan mace-macen da aka samu sakamakon zazzabin cizon sauro kada a manta a bara wannan cuta ta la'ume rayukan 'yan kamaru fiye da dubu uku da ɗari takwas muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru